sami kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin tayi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau za mu koma kanan dabo. inda za ku ji firar da wakilinmu mahmud kwari ya yi da wata baiwar allah da ta iya sana'o'i ɗaiɗaiɗai har goma sha takwas yau burinta shine ta koyawa kowace mace sana'a domin ta samu abin madogara yadda firar ta kasance sunana sayyada maryam da ali shugaban ƙungiyar dogaro da kai women development multipurpose cooperative society limited na ƙasa yaushe aka kafa wannan kungiya kuma me ake so a cimma har aka kafa ta to wannan kungiya dai mun kafa ta 2007 kafin mu samu 2007 kafin ma mu samu rajistar mu kuma kafin mu kafa wannan kungiya muna da dan karamin kungiya da ake cewa zumunta women farmers na unguwa da yake ni manomiya ce muna noma to daga wannan kungiyar muka fara a hankali a hankali sannan muka zo muka kafa wannan kungiya na dogaro da kai kuma dalilin da ya sa na kafa wannan kungiya na dogaro da kai saboda halayen da mata suke ciki abin tausayi walla muka aka kira tarurruka na kungiyoyi in muka ji mu daga karamin hukumar kumbutsu muka je muka baje hajan mu da irin abubuwan da muke yi suka ga kowa yana sha'awar mu ana gayyata mu ƙauyuka har mata a jihar Kano su ce Maryam zaki koya mana kungiya ka fa mana kungiya wasu ƙauyukan na shiga wallahi abin tausayi wasu ƙauyukan sai na na nemi leda na ɗaura ƙafata nake shiga cikin ruwa in tsallaka in shiga wasu ƙauyukan wasu ka ga ba cin yau ba na gobe abun tausai wasu iyayen marayu ne wasu ba marayun ba ne amma ba su da inda za su yi sai kawai sai na yi tunani tun da na iya sana'o'i don me sa ba zan kafa kungiyar nan na dogaro da kai ba shine na yi kokari na kafa wannan kungiya na dogaro da kai nake koya mata sana'o'i daban-daban don su dogara da kansu sana'o'i nawa kike koya musu gaskiya a yanzu na iya sana'a ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗari da goma sha takwas. Ni kaɗai? Ni kaɗai. Kuma na koya ne. Wasu kuma a gurin kakata na koya. Shi sa na iya sana'a saboda haka sana'o'i da yanzu na fi mai da hankali na koya wa mata kamar sabulu man shafa turaren wuta su maganin sauro rini saƙa interior decorations parazone hapic vim na wanke tukunya jetol, na ɗigawa a ruwa in za a yi wanka su air freshener conditional shampoo relaxer da eh, spices kayayyakin dai da mata in suka in suka fita da shi kasuwa za su samu a siya a anguwa ma za a iya siya su takalma su jaka man shafawa duk irin wa'annan sana'o'i nake koya mata kuma alhamdulillahi gaskiya suna yi kuma ana samun ciniki ya batun dinki da saka eh ɗinki da saka duk muna yi kamar kaka kamar ɗinki da saka kamar dinki mutum in ya iya dinkin mata in ka iya ɗinki sannan mu ɗora ka akan interior decorations irin su labulaye irin su jikunkuna hatta kalma saka kuma matsayinsa daban wanda za mu koya maka yadda ake saka rigan sanyi sannan kuma da za a koya maka saƙa da ake rubuta suna a nuna maka dai fannin saƙa kala kala kala kala kala amma wa'annan ɗinki da saƙa kan ɗauki mutum six months wata shida kafin ya ƙware sosai amma kamar wa'annan su man shafawa su sabulu ɗin nan su spices wannan a rana ɗaya. kamar sabulu kilin da omo ɗin nan a wuni biyu za a iya koya maka amma ragowar aiki kwana ɗaya ne kwana biyu duka iya wa'annan ayyukan kuma alhamdulillahi mata suna yi suna sayarwa sosai a kasuwanni in ka shiga za ka samu kayayyakin mu a waje sosai kuma bayan nan mukan tallafa iyayen marayu da marasa karfi da yara marayu Ka ga da kafa kungiyar nan 2007 zuwa 2013 a kano kawai mun koyawa mata 26,800 sana'a daban-daban to 400 din ma daga ministry of women affairs na wannan gwamnati E, ma'aikatan mata kina koyar da sana'o'in nan ga su daban-daban da kika iya yi yaya ake yi kike tara mata kike koya musu to yanda nake tara mata nake koya musu kaga yanzu kamar yadda suka zo na ai women center ne mutane sun san harkan kungiyar na dama sannan akwai kungiyoyinmu local government din na 44 a kano akwai inda mata suka yi rajista da mu da dama Sun muke da rajista saboda haka za mu koyar da sana'a na mukan ba su forms su cike saboda sun zama members na wannan kungiya sai mu ba su forms cike su zo a cikin sana'o'in da muke koyawa su zaɓi wanda in suka yi a area ɗinsu za su samu kasuwa sai su zaɓa sai mu koya musu haka muka dinga yi yanzu muna da members kawai a kano na wannan kungiya dogaro da kai dubu ɗari biyu da ishirin da biyar a kano kawai members ɗinmu na wannan kungiya sannan wannan kungiya ba wasu kawai sha'awan yadda muke da kungiya ne ma wasu suka zo suka yi rajista da mu suka zama Mambas amma a yanzu mun koya wa mata 26,800 kamar yadda nake gaya ma sana'o'i daban-daban daga 2007 2007 zuwa 2013 mata 26,800 kuna koyar da sabulai da ɗinki da sauransu yaya yanayin aiki naku ke tafiya misali ta fuskar kayayyakin aiki da malaman koyarwa gaskiya sana'o'in na yanzu dai muna da malamai sha hudu amma kayan sana'a ni nake zuwa in siya da kuɗi na na koya musu kuma malaman nan su sha hudu da nake tare da su duk na koya musu sana'an nan sun iya saboda haka wani sa'in koma gefe nake yi su koyar kuma Allah da muka koyar da sana'an nan da kayayyakin da na yi na siyo muka koyar muka gama ma a cikin mawan da muka koyar da sana'a ma sai kaga wasu sun ce a bani na kaza a bani na kaza zaka gama an siye kayan nan ma da haka kuma zan hada kuɗin na kuma sayan wasu chemical da zan koya wa next batch tun da harkar nan ta koyar da sana'o'i ne akwai batun sayan kayan aiki da kuma kamar yadda kika bayani kina da malamai gashi wajen guda goma sha hudu duk zancen nan dai zance ne na kuɗi ina kuke samo kuɗaɗen da kuke tafiyar da ayyukan ku to kaga dai da farko dai members sun yi rajista da mu dubu ɗaya ɗai to da haka muka samu kuɗin mu sannan mu kuma shugabanni mu mu ishirin sai da muka yi taxi ɗin kanmu muka haɗa kuɗi 5 miliyan 5 million ɗin wanda 2007 zuwa 2009 har muka ba matan da muka yi wa training muka ba su bashin dubu goma goma wanda saboda sun yi rajista da mu babu interest a ciki suka biya bashin dubu ɗaya ɗaya za su ba mu kowane wata mace za ta ba da dubu ɗaya har wata goma wasu sun biya wasu kuma ba su biya ba rashin wasu da ba su biya kuɗin nan ba sai muka dakatar da ba da bashin nan ba ma bayarwa kun tattara kuɗi eh, lokacin da ba ku daɗe kafa da wannan ƙungiya ba har wajen miliyan biyar kuma sannan a ciki bayan harkar gudanar da ayyuka har ma kun ba da bashi ga mambobi don su ci gaba da lilitawa amma matsaloli sun biyo baya kun daina yaya batun eh, tallafi da agaji misali daga bangaren hukuma ko kuma eh, a kungiyoyi ire-iren naku musamman na kasashen ƙetare gaskiya tun da muke mu taɓa samun wata tallafi daga wani guri ba wace kungiya ba sai kungiya ɗaya wacce ita ma lokacin azumi ne da za mu ba yara marayu da iyaye marayu da marasa ƙarfi tallafi da ta zo gurin taron nan ta taimaka mana ta ba mu gudunmuwa ita ce salamatu garba wofan kuma ita salamatun kuma da ta zo ta ga irin abubuwan da muke yi wani sa'in za ta zo ta ce mana in za a yi training kaza za mu yi training to ga kuɗi ku sai kayan training din ku koyar kyauta wannan ta taimaka mana kuma muna mata godiya a kai sosai sosai kayayyakin aiki da kuke amfani da su a wannan cibiya ta ku daga ina kuke samu su to wani sa'in a nan Kano muka samu kayayyakin wasu kayayyakin kuma ba a samu sai mun tafi Kaduna muke siyo su za mu samu wasu a nan Kano wasu kuma mu tafi Kaduna mu je mu siyo su idan kuka horar da mata eh, shikenan bayan wannan kudin fom da suka biya na dubu ɗaya na shiga misali ko wani kuɗi da kuke cajar su ne ko kwandala ba ma cajar su kaga kaman a cikin mutum dubu ishirin da shida ɗin nan da ɗari takwas akwai mata dubu da muka tantance su last year mutum dubu muka kwandala ba mu ansa a hannunsu ba haka muka koyar da su sana'an nan free saboda me saboda ba su da shi marasa ƙarfi ne iyayen marayu ne yara marayu ne ba mu anshi kwandalarsu ba kuma wasu ma da muke a cikin dubu ishirin da takwas ɗin nan ma an kan lissafa ma kusan dubu goma ba wanda muka anshi kuɗin sa kawai yanayin members ɗinmu na area za su su gaya mana ga halin da wa'annan suke ciki fa marayu ne iyayen marayu ne marasa kafi ne ba sai da da am ce to ga fom ba su su cike su zo mu koya musu sana'a free amma fa ba mu da jarin da za mu ba su saboda ba mu da kuɗi da kaman 5 million ɗinmu da muka bayar da kamar an biya mu duka kaga za mu ci gaba sabili da karancin lokaci za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya a madadin bakwarta mu hajiya maryam sidi ali da wakilin mu mahmud kwari da juli garshen wadda ta shirya mana sauti ne salu garba ke cewa da alheri